zababbun ayyuka rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin tahirin jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin zababbun ayyuka shirin da kan yin dubi ga ayoyin Ƙur'ani mai tsarki gami da hadasan ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka waɗanda suke bayani dangane da zababbun ayyuka da kuma kyawawan ayyukan musulunci da su ne Allah maɗaukakin sarki ya sanya a matsayin kyakkyawar hanyar samar da rayuwa mai kyau a zaman duniya da na lahira. Shirin yau zai bayani ne kan ɗabi'ar ƙoƙari wajen neman arziki daga falalar Allah maɗaukakin sarki da kuma wadatuwa daga abin da ke hannun mutane domin yin hakan na daga cikin kyawawan ɗabi'un musulunci amma kafin nan bar mu saurari tanadin da aka yi mana akan faifai النشيد وراح القلب بالنجوى يجود رحاب الله للإنسان تبقى ملاذ الروح إن ضاق الوجود Masu saurare shirin na yau zai fara da littafin Allah maɗaukakin sarki wato alƙur'ani mai girma. A cikin suratul Juma'a aya ta goma Allah maɗaukakin sarki ya ce, Sannan idan an idar da sallah sai ku bazu a cikinta, ku nemi falalar Allah kuma ku ambaci Allah da yawa don ko kwara bauta. Wannan aya ta bayyana cewa kasuwanci da kuma neman arziki daga falalar Allah maɗaukakin sarki ya kamata ya kasance tare da ambaton Allah da kuma hakan ya kunshi kiyaye halal da haram wajen neman arzikin kada kuma mutum ya bari neman dukiya ya shigaltar da shi da da sallah a farkon lokacinta da kuma sauran aiki na alkhairi idan mutum ya kiyaye waɗannan ababe nemansa zai kasance daga cikin mafi fifikon ibadu a cikin littafin malla ya hadurul Sheikh Saduk yarda Allah ta tabbata a gare shi ya rawaito hadisi daga shugaban mu Imam Sadiq alaihi yayin da yake fassara wannan aya mai albarka. Mazaje ne waɗanda kasuwanci da saye da sayarwa baya shigaltar da su daga ambatan Allah da kuma tsaye da sallah da ba da zakka. Suna tsoron ranar da zukata da idanuwa suke raurawa. Suratun Nuri aya ta 37 sai Imam alaihi ya ce sun kasance 'yan kasuwar waɗanda da zarar lokacin sallah ya yi za su bayar siye da sayarwa su gaggauta amsa kiran Ubangiji, wato su gaggauta zuwa ga sallah. Waɗannan su ne suka rabauta da babban sakamako da ya fi abin da suke kasuwancinsa, kuma daga cikin girman albarkar da ke tattare da neman fallalar Allah ba tare da shagaltuwa daga ambaton Allah ba. rabota da soyayya Allah. Hakika cikin littafin kafi an rawaito hadisi daga ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka ya ce, Hakika Allah maɗaukakin sarki yana ƙaunar mutumin da ya ƙware wajen neman halal ɗinsa. Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib alaihi ya ce, Hakika Allah maɗaukakin sarki yana ƙaunar ya ga bawansa yana shan wahala wajen neman halal ɗinsa. kamar yadda daga cikin albarkar da ke tattare da wannan ɗabi'a mai girma rabota da sa'adar lahira da kuma yarda Allah maɗaukakin sarki a cikin littafin kafi an rawaito hadisi daga shugaban mu imam bakar alaihissalam ya ce duk wanda ya nemi dukiyarsa ta hanyar halal ya kame daga tambayar halittu ya kuma wadatar da iyalansa ya tausaya wa makwabtansa zai haɗu da Allah maɗaukakin sarki fuskarsa tana haskawa kamar watan daren badar watan da ya kammala haskensa na ranar sha hudu ko sha biyar har ila yau duk wanda yake neman falalar Allah ta hanyar halali tare da wadatuwa daga tambaya ko kuma roƙo za a shi ladan mai jihadi saboda Allah imam sadiq alaihi salam ya ce idan ya kasance mutum yana cikin kangi ba shi da wadata sosai kuma ya yi aiki da abin da yake samu komin kaɗan sa wajen ciyar da kansa da kuma iyalansa baya kuma biyar haram shi kamar mujahidi ne ko kuma mu wanda yake yaki saboda Allah har ila yau cikin littafin kafi an rawaito hadisi daga shugaban mummune Ali bin Abi Talib alaihi salam ya ce Allah madaukakin sarki ya yi wa Annabi Dawud Dawud alaihi salam wahayi ya ce masa, Ya Dawuda, hakika kai bawa ne abin yabo, ba dan kana ci daga Baitulmal ba, baka kuma aiki ko kaɗan da hannunka. sai annabi Dawud salam ya yi kuka har kwanaki arba'in sai Allah maɗaukakin sarki ya yi masa wahayi na ya amfani da ƙarfe wajen neman halal ɗinsa sai ya kasance kowace rana yakan ƙera garkuwa ya kuma sayar da ita dirhami ɗari sai ya wadatu daga dukiyar baitulmal a cikin littafin malla ya hadur daga cikin tafarkin shugabanmu imam kazim alaihi salam ɗaya daga cikin sahabbansa mai suna aliyu bin abi hamza ya ce Na ga baban Hassan alaihi salam yana aiki cikin gonarsa har zufa ta kai ga digadigan kafafuwansa sai na ce fansa kaina a gare ku ina mazaje ma'ana ina mabiya ko kuma bayan suke kuke aiki ku da kanku sai Imam alaihi salam ya amsa masa da cewa aiki da hannuna shine mafi alkhairi gare ni kuma dukkanin ma'aifana har zuwa ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sun kasance suna aiki da hannuwansu kuma wannan shine aikin annabawa mursalai da kuma salihan bayi masu saurare barkanmu da sake saduwa ci gaban shirin zai bayani ne kan ɗabi'ar haƙuri wajen jinkirin samun arziki hakika cikin littafin kafi an rawaito hadisi daga shugabanmu imam muhammad bakar alaihi salam ya ce ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam a hajjinsa na ƙarshe da ake kira da hijjatul wada ya ce mala'ika jibrilu ya yi mini wahayin cewa babu wata rai da za ta mutu face ta kammala cin arzikinta ku ji tsoron Allah wajen neman arzikinku kada wani abu ya sanya ku ku nemi arzikinku ta hanyar saɓon Allah hakika Allah maɗaukakin sarki ya raba arziki a tsakanin halittunsa ta hanyar halali bai raba shi ba ta hanyar saɓonsa. duk wanda ya ji tsoron Allah ya kuma yi haƙuri Allah zai ba shi arzikinsa ta hanyar halal wanda kuma ya keta hurumi ya bi ta bayan fage ya kuma yi gaggawa ya ɗauki arzikinsa ba ta hanyar halali ba za a rage masa arzikinsa ta halali kuma a yi masa hisabi ranar alkiyama masu saurare wannan hadisi mai albarka ya bayyana mana ma'anar haƙuri wajen zuwan arziki ko kuma jinkirinsa shine bawa ya kyautata aikinsa wajen neman arzikinsa ba tare da ya gaggauta nemansa ba ta hanyar da bata dace ba kamar karya ko kuma magudi da makamantarsu da hakan yakan janyo fishin ubangiji wannan ba shi ke nuna cewa ba mu kasance masu kasala wajen neman arzikinmu bisa dogaro da wani arzikin da aka sanya a gaba wannan shine abin da nasosi da dama suka yi hani kansa misali a cikin littafin mulla ya hadarul an rawaito hadisi daga shugaban mu imamu sadiq alaihi yayin da ya tambaye ɗaya daga cikin sahabbansa kan abin da umar bin muslim yake aikatawa wato shi ma umar bin muslim kin sahabi ne na imam alaihi sai aka ce masa ya rungumi ibada ya bar kasuwanci sai imam alaihi ya ce kai cansa bai san cewa ba wanda baya nema ba a karɓar addu'arsa ba wasu mutane daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yayin da wannan aya ta sauka suna tsoron ranar da zukata da idanuwa suke raurawa duk wanda ya ji tsoron Allah to zai ba shi mafita ya kuma azurta shi ta inda baya tsammani. Suratu Talaki ƙarshen aya ta biyu da farkon aya ta uku sai suka rufe ƙofofinsu sannan suka rungumi ibada suna masu cewa hakan ya isar musu sai wannan labari ya riski ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka sai ya tura aka kira su sannan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tambaye su akan dalilin da ya sanya suka ɗauki wannan mataki sai suka ce ya ma'aikin Allah Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki nauyin abin da za mu ci mu kuma sai muka rungumi bauta masa kawai sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda ya aikata wannan ba za a karbi ibadarsa ba domin haka na hore ku da nema hakika ina kyamar mutumin da zai zauna baya aikin kome kuma yana kira Allah ya arzuta shi alhali ya bar neman masu saurare hakika an rawaito hadisai da dama waɗanda suke suka kan mutanen da ba sa ƙoƙari wajen neman arzikinsu sai dai su danga ci ga zufar waɗansunsu a cikin littafin kafi an rawaito hadisi daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce la'ancacce ne wanda zai dogara rayuwarsa gaba ɗaya kan mutane ma'ana wanda baya nema komai yana jira sai an yi masa har ila yau an rawaito wani hadisi daga shugaban mu Imam Sadiq alaihi salam ya tambayi wani mutum sai aka ce masa ya haɗu da jarrabawa ta talauci sai ya tambaya to yanzu ko me yake yi sai aka ce masa yana gida babu abin da yake face bautar ubangijinsa sai ya tambaya daga ina yake samun abincinsa sai aka ce ‘yan uwansa ne kawai suke taimaka masa sai imam alaihi salam ya ce wallahi waɗanda suke taimaka masa da abinci sun fi shi bauta da fatan allah maɗaukakin sarki ya tsare mu da mutuwar zuciya har ta kai mu ga miƙa hannu a wajen waɗansunmu. mu.